أعاذني الله وإياكم وأجهرنا من النار أما بعد السلام wa ورحمة الله وبركاته Wata su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai kuɗai, salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad, da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka fi cikinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukaki sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. mu da sake haɗuwa a wannan yammaci daren asabar daren goma a watan safar. Hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallama shekara dubu ɗari hudu da arba'in da takwas. wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Allah madaukakin sarki ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan masallaci masjidu Umar Idris rahimahullahu ta'ala inda muka saba haɗuwa domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi na at-tashhir fi sharh kitab at-tauhid حلق الشيخ عبد الله بن سليمان الحديثي حفظه الله تعالى yau kuma shi ne mu na goma shaɗa, a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya yi mana dace da fahim daidai da fahimta daidai da kuma aiki da shi daidai za mu tashi inda malik ke cewa babu man tafarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima babu da zai magana a hukuncin wanda ya yi tafarruke da bishiya ko dutse ko makamantansu kalban tafarruk larabci ne ma'anan tabarruk a shi shine neman albarka an gane ku shine neman albarka akwai ana neman albarka ne ga abin da nasu ya tabbatar da yana da albarkar kuma ya tabbatar da ana neman albarkar a wurin shi kafin a nemi albarka ko ne sai ya koyi waɗannan abubuwa guda biyu abu na farko ya zama yana da albarkan shi kan shi abu na biyu kuma ya zama nassi ya yadda a nemi albarkan shi to sai kuma na uku ya zo shine in ka kafi neman albarkar shi ma za ka tambayi na su ne ya ne zan nemi albarkar su ka fahimta ku ko wata neman albarka da cika waɗannan sharuɗa ba to kuma ya zama shirka ba ko ya zama shirka karama wanda za mu je su insha Allah a karatu قالت من أعمال الجاهلية المنافيه للتوحيد حيث ينادى جبتين أيها تجاهلية وحدة ورول توهيدي تطور توهيدي أقول التفرق بالشجر والحجر ونحفهما من البقاء والقبور والجبال والجبران daga cikin abubuwan da ayyuka ne na jahiliya waɗanda suke warware tauhidi malam yace akwai neman albarka da bishiya ha ko ka ci bishiyoyi yana shajar jam'i ne mukarabinsu shine shajaratun ko alhajar alhajar shi ma jam'i ne mukarabin shine hijara neman tabarruki da bishiyoyi ko duwatsu ko wasu abu makamantansu minal buka'i na gurabe wani ba bishiya ba ne ba dutse ba ne amma gurin ne aka ce aka ce gurin yana da wata albarka da za a zo neman albarka a gurin wal a taburbura wal jibal a tsaunuka Wai jibran kuma da tango jibran kan ne mukaddin shine al-jitar shine tango kuma da bango ne bango ne za ta bango ka gana da albarka za mu ɗauki na albarkar bangon kowa musamman a mutumin garin ya fito a cikin bangon قال شيخ المشركون كانوا يتحركون بهذه الجمادات شيخ المشركين sun kasance suna neman na tabarruki da irin waɗannan abubuwan waɗanda jimadat abubuwan da ba sa motsi ba sa numfashi suna sa jimadat kuma yarjuna bi kalika sifratul khair wai kuma suna fatan yawaitan alkhairi sanadiyyan wannan abin da suke yi wa dawamahu ko kuma suna fatan alkhairin da suke ciki ya zama ya dawama malaki hatta tarat ba'd tilka al-ahjar wal ashjar alihatun tuqbal min dunillah ana ataki har aka wayi gari waɗannan duwatsu da bishiyoyin sun suka zama alloli ko kuma bauta ko kuma bayan Allah an fara ne da neman albarka ta kuma bauta an gane ku Ya kuma dama haka haka tarihi ya tabbatar haka na shi ma suka tabbatar duk wani abu da za ga yau ana shirka da shi an fara ne daga neman albarka amma tun da dama ba ne albarkan da za a nema ba ne daga ƙarshe su kai mutane zuwa ga shasha a yanzu misali waɗanda suka keɓanta ƙasashen shi Usman bin kuli a lokacin da ya rasu kabar aka ce sun yi ba ne suna bauta makabar almajirai ne ɗalibai ne kusan kuma kusan ne ne shi Usman ya mutu a kai ko haka ba rana shi ce su aike Usmanu abdullahi ya rasu shi ma aka binne shi a gurin sauransu to ai bayan Allah ne mutane suke ne a rinka masa ziyara ta masu da samun albarka amma yau kuma ba ya zama gurin bauta an ga babban sallan nan bibi ce ta hira da wasu waɗanda suka kula da gurin har wani ke cewa wai in baka je aikin hajji ban ka zo nan ya mai goma ka gurin aikin hajji eh me kula da gurin shine kamar shugaban masu kula da gurin wai wanda bai je aikin kuma kuma zaluncin da ya ne yake faɗa ma ita wata ta hira da shi ba musulma ba ce yake ce mata wai abin da muka yadda mu musulmai kaga zalimi da turanci suka yi magana wai we muslim we believe that sin if you do not go to heart if you come to this place it's a replacement of heart haka ya faɗa kuma kaga duniya za su ɗauka haka daga musulmai sun ji aiki ne mai kula da ƙarfi haka wannan zalunci ne wannan zalunci ne haka na haka na ga hoton da bidiyon ana ana yin tawazi yadda ake yin tawazi an hana kenan daga ba eh ba za ka zagaya ba ok saura hana da wajen Ya kaga wannan sheke da ya yi shiga makurin bauta kuma Ya ka duk wani guri da za a ce yau ana shirka a gurin za ga abin ya fara ke daga girmamawa ne a zo neman tsarriki a zo kaza gaba sai zama shi ma abin bauta Allah ka shi yadda mu مالك الأسنان التي نسخت ثمان مماتا وإن حتت حتت والقبور التي أبحت لقد قبرها وإن حتت حتت وبعض الشجر وعيون المياه أكون رأس بشيوري أكون إذا نوروا أنا أقول ما إذا رواني فأتي إذا كنا ينا أحداري أو هكذا فجينا أتاري وكما لا أقواني لكوي zai zauna ko ya kirkiri magana ko da shi kasuwa ha don kwanaki ta kusa hada aka yi na ƙarshe wata mata ake hira da ita wata tsohuwa wasu suka siya imanin ta kuma ita ta biya su sun siya kuma ita ta biya wai take cewa wai aka ce a matsayinta na tsohuwa ta fi kowa girma a gurin domin ya tabbata game da dalilin da sarki zuwa dutsen tala yawon ha. ita ce dutse ne mai albarka da tsaban albarkan shi ma da a nan ne aka so a yi kaba wai a nan ne aka so aka so a yi kaba ma ta aikin hajji nan ne ya kamata a zo amma dai wani dalili ya so aka mai da shi maka aka mai da shi maka irin na na a shagin tv kaga duk wannan kaga wuce gona da iri wani ya ga idanun ruwa ne wani inda za a kashe masu bakin waɗanda su a yau ko me yasa kuke bakin abu ba za su yi faɗa ba ko ba haka bane yanzu a faɗo wani gari a ina ga adama ne ko su garin wai ba ta kashe Sai da sun yadda macizai wai iyayensu ne da hannunsu. Uh, mitika sunan garin ku ko mitika ko da ko yawa mitika ko kan ana taro ma za a gama cizai sun zo su ma sun zo in ana family meeting na makarauta manyan manyan mace za su ke kudu ba tsakanin aljanu ko suna ta wasa da hankali? sun koma girman masu shekanun aljanu ko a banza kamar in mutum ya aka sauriri sai abin da ake da Allah ta kuma hana ku wa gairi ha da makamantin wannan ya nuna annaha wa sa'iqun bainahum wa bainal bar su masu bautan waɗannan wuraren su rin tsariya cewa ai waɗannan abubuwan su ne kamar ƴan tsakiya wanda za su yi tsakanin su da Allah ana da abin da kake so ka faɗa ma Allah to ka waɗannan su za su ma Allah cewa su za su su عليك وإبادة تلك الأوطان بدأت بالتحرك بها Ana ce, bautan waɗannan gumakan ya fara ne ta hanyar neman tabarruki, a aka fara bautan su. bayani na mutu. wani abu da kaga ake bauta yanzu ake shirka da shi, an fara ne daga Shi ne malam ma yake tattarwa a nan. daga daga fara daga tabarruki, sun manta al'amuru ila tarfi laha. daga kadirin shi kuma sai al'amarin a ƙarshe sai koma kuma bautar waɗannan abubuwan قال وقد أنكر الله تعالى صنيعهم هذا للي ألا مدوك كيف إنكار ونن أيكي لتكي ألا مدنى تنسك النجم آية تشاتر بها آية عشرين التي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى كيف إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الجنة وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى قل للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى الله مدوك السلطي yake kalubalantar mushrikan Ya ce a fara'aitumul lata kuma hali game da lata mana wata amfani lata ta muku lata, malama sun tattauna akan daga ina suka samu shi sunan lata din Wasu malama kamar da Ala Ibn Kathir Allah ji kanshi za gafarta mishi a cikin tafsirinsa ya yi barin cewa su mushrikai sun sa sunan "Allah ta" ne a matsayin kishiyan sunan "Allah". an gane ku mana allah shi allahu shi kuma sun suna da ta a matsayin kamatan allahu haka su cewa amma asalin sunan suka ce sun samu ne da wani bawan allah wanda daga cikin shine ya luktu tawir alal hujjaj yana daka alkama garin alkama yana daga cikin abincin da larawa suka fi garin alkama sai su daka sai su kwaba shi da zuma su haɗa da nama su kwaba da zuma sai a rinka ci gaskiyar nama ko kuma in aka haɗa da ɗanyen sai a haɗa gaba da a soya sai ka ce irin wannan garin alkama shi yake raba ma mahajjata an gane ku to dawa raba mutu a larabci ana cin shi a cin shi abin nan ake ya luttu yana rabawa aka ce lata imana wanda ke raba ya zama fi'ili mazi na ya luttu a ɗan ku suka ce to wanda shi ne suka sama gunkin sunan shi suka suna shi aikin da yake yi an ɗan ku sai suka gina gunkin to su wannan gunkin yana yana ne. kabilan saqif kabilan saqif su ne masu wannan gunki na allata a fa'ifa yake sun gina gunkin sun na ginin gunkin gida kuma suka ma gunkin riga irin rigan da ake tsaba ke da shi aka ka gina gurin aka ka gina gurin bayan tasbin masa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki al-mughira bin shu'ba yaje ya rusa gurin ya kakkalla gunkin yaje ya rusa gurin ya yi ya ga tufafin ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi ya yi aiki da manzon Allah ya ce daga gama ba koma da al-mughira bin shu'ba ya koma sai tarar da mata tsohuwa ana ta kururuwa mutanen cikin sun zage ta ce wata ce ɗaniyan aljana ce ita ce a cikin gurin take magana su kuma da su kuma suna fahimta da sunan in suka faɗa ne Allah ta amsa musu al-mughira bin shuba yayi kanta ya kashe ta har kawo manzo Allah ya ce ta sai magana manzo Allah ce yanzu ka gama aikin da aka saka to shine Allah ta sai Allah yake tambayin su Allah labari wata wani amfani Allah ta ya muku da ma ta gagara kare kanta Allah ce wanne uzza da kuma gunkin al al'uzza, shi ko mutanen maka su suke da gunkin al'uzza? kuma suna alfahari da shi sosai kake cewa wani tsarin bishiyoyi ne irin bishiyoyi da za ga bishiya ya taru a guri ɗaya sai ya yi ganye ganyen ya yi lema to suna da wani abin da suka tamfa a karkashin ganyen suka gina gurin shi ma suka mishi riga kamar cire rigar kwaba suka shirin shi da al'uzza. yasa a yakin a yakin Uhud a yakin Uhud yana daga cikin abin da Abu Sufyan ya masabai ko Suke lana uzza wala uzza lakum in yana so nuna masa habbai su fa dona da suke gadara da shi ce mun muna da uzza ku ba ku da uzza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amsan cewa Allahu maulana wala maula lakum mu Allah ne gatan ku ba ku da gata to shi ma bayan fatu maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kike Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ma'u shi je rugurguza gurin gaba da ya kata kata da gurin kuma babu uzza kuma uzza ta ce ai Allah ce to shi ma uzza din ku bin labarin wani amfani ya muku Allah ce wa manata salisatal ukhra ko manata wacce kike ta kunsu ita ko manata tana tsakanin ta kusa da Madina amma kafin a kai garin Madina kabilan kuha kabilan aus kabilan afraj su su ne su mallaki ita manata shi ma tsunki ne shi ma haka suka masa jirka da ɗaki da komai da riga kamar irin ta saba shi ma bayan fato masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu wa ardahum ajma'in shi Khalid bin Walid da ya tafi sai musu wata abara da zai zo ya cewa a sai sallah sun ya aiko ke rufa gunkin sai ce anya za ka iya da ita kuwa sai rufe gidan ita bishiyan ya fara mata takobi sai da takobin a jikin bishiyan sai fada ta cikin ka shure-shure da kafa suka ce ai mun faɗa ba mun faɗa sai ni ke sai ta kama na yi ne in gwada gaya imanin ya zauna ko da saura ya tsare ya kona gurin cikin ya bar gudun ya koma to ne Allah ma aka ci kan take fara ma mushrikai da Quraishawa cewa to waɗannan duka allolin da kuka rike kuma bayan Allah ila na muku duka yau ina ya mutu kansu Allah ta alakum dhakaru wa lahul al yanzu ko kun yarda ko ne kuke da ƴaƴa maza amma Allah shi ne gwajin gina mishi ƴaƴa mata kun ce ‘ya'ya mata suna kawo tsiya suna kawo talauci suna kawo jin kunya da abun kunya amma kuma kun ce Allah mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata aka ce cewa aka ce cewa shi ta wani guri Allah ce wa ila wa ila bushura adum lima farada lirrahmani matalan walla wajhuhu mutahadda kace idan aka matsayin su albishir da abin da shi ya jingina wa Allah madaukakin kuɗi a kare amma kuma shi ya ce wannan shine nawa na Allah ha Allah ce yanzu ko ne da 'ya'ya maza shi ne kuka ɗauka masu kawo arziki ƴaƴa mata da kuka suna kawo tsaya kuma kuka ce su ne na Allah Allah ce tun ka idan kutmatun biza Allah ce wannan rabo ne na zalunci rabo ne in har Allah yana da kima yana da daraja ya kata ku ba shi abin da kima da daraja ne a yi wajen ko a wajen mata ƴaƴa mata aka da kila kasa da rana sai ne sunan kuka ba Allah Allah ce to da lata da uzza din da manata ba kowa ne in hiya illa asma'un ba komai bane su face kawai wasu sunaye ne sammai kumuha wanda ko kuka sanya waɗannan sunayen antum wa aba'ukum ko iyayenku ma anzala Allah biha min sultan Allah da da wani dalili da kuma cewa wani da ya ce abu da suna lata ko uzza ko manata ba Allah bai da wannan ko ne yi yayin kanku ko ka sanya mun sunaye da kanku ko ka kuma kuna da kanku kuma Allah bai sa ku ba sai Allah ya dauka shi yake ce in yattabi'una illa zan ba komai suke yi da su mushrike da suke bautan Allah ta da uzza da manata ba komai suke yi ba face zato kawai su ma da ta ciki wa ma tawal anku da abubuwan da zuciya tsoron zuciya ɗan Allah ce wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda hakika tabbas shirya ya zo musu daga wajen ubangijin su shine sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya rubuta waɗannan abubuwa da suka rike kuma bayan Allah har ma suke cewa su ne ɗan tsakiya kada kada ce ba san allata da al'uzza da manata sun yi da cewa ba su bane alloli a cewa suke mana abubuwan illa li yuqarribuna ila Allah cewa muna bautar su ne don tantar da mu zuwa ga Allah su a tunanin su su a matsayin su na mutane a kawar abun nan su a zaton su waɗannan yana kan su a matsayinsu na mutane suna kwafo suna kwa'a ma Allah suna karya suna caca suna cin giya kuma tunaninsu in suka kira Allah direct su suna da kazanta Allah ba zai ji su ba kake ganin to waɗannan kuma kan ai duwatsu ne ai itatuwa ne aka sassake bayan Allah ne ba su fa'a ma Allah ba to bari su su fara musu su kuma sai su fara ma Allah Allah zai fi ji tunda waɗanda za su fara ma Allah karkakaku ne su ba su shi ne tunaninsu kuma haka suka faɗa kuma ƙur'ani ya faɗa haka ƙur'ani ya faɗa suna cewa mana na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah ko a gautar su sai dan su kusanto su kusanto da mu zuwa ga Allah su kusanci amma Allah madaukakin sarki duk ya kai kira su mushrikai malai ta sallata sanamun ma'ruf wal uzza shajaratun liqatan ya'budunaha وكانوا يعتقدون فيها النفع والضر wa huwa min abtal al-batil to ita allata gunki ne sananne uzza kuma wata bishiya ce mutanen Qur'an mutanen Makka da suke bauta sun kasance suna kudin cewa tana iya amfanarwa kuma tana iya tutarwa zai iya saka rashin lafiya zai iya baka arziki zai iya kaza zai iya kaza ولكن هو من أفضل الباطل وأن شيني متي جرمان أرنا ما هو أرنا لذلك هو أن جرما كما ليتي والتبرك أوله غلو في الأكبار ونهايته الشرق بالله رب الأكبار ولكن التبرك وأن تبرك لأكيه شرق أنت شيني متعيك وجنيه رقودة كبير aka iyaka wajen yin ruko da me Ruko da sababi sababi abu ne sananne a shari'a kamar da muka faɗa babu kaju da suka gabata abin samun ne shafi magunguna ko haka magani ai sababi ne a shi bane cuta da maganin amma kuma da abu ke zama sababi ko abin da shari'a ce ta ce wannan abin sababi ne ko abin da shari'a da yadda cewa sababi ne ta ya ta zama sababi an gane ku za ka gaba ɗaya asbab da asbabin da makasid duka shari'a ce ke ke hukuntawa shi yasa ake da ƙa'ida cikin ƙa'idun fakahiyya suke cewa al-asbab al-wasa'il laha ahkamun makasid su saboda hukuncin su ɗaya duk da ake kun a cimma an fahimta to yace farkon shi farkon tabarruki wuce iyaka ne wajen sababi wani hayatuhu a shirku billahi wa karshen tabarruki kuma yana zama shirka ne ga Allah ubangijin bayi gaba da an fahimta farkonci duka iyaka misali abu ne sananne a shari'a abu ne ingantacce abu ne wanda Allah ke so girmama na gaba ko ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi cewa laita minna man lam yuwaqqi ajara walam yarham kabiran ba shi cikin cikin al'umma manzon Allah wanda baya girmama manya daga cikin mu kuma baya tausayin kanana daga cikin mu wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan atakum karimu qaumin fasimu idan wani mai daraja mai ƙima a cikin mutanen sa yazo gurin ku to shi ma ku girmama shi ko ba ga a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna yin salati ga duk wanda yake girmama mai kubra an fahimta ko da ayoyi da hadisai da yawa waɗanda suke magana kan girma manya girma malamai masu ilimi da mutane masu daraja da sauransu girma masu addini ne girma masu biyayya ne ga Allah amma kuma girma ma yana da iyaka yana da iyaka yana da bambari kamar da manzo Allah ta lafi ce inna li kulli malikin hima kowane mai iko kowane mai daraja yana da iyaka yana da bambari yana da iyaka an fahimta ko to daga lokacin da aka wuce iyaka aka wuce iyaka wajen girmama wani to kuma ƙarshe na zama shirka ne ƙarshe na zama shirka ne an fahimta ku game da shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa al-fiqhan bain al-haqq wal butlan yana magana akan karamomi na na na waliyan shi'a da misalin abubuwa da shekarun aljanu suka yi da sunan wasu waɗanda suke mutanen kirki ne waɗanda suka rasu suke fara labarin wani abu da ya faru da shi har sau biyu abu na farko ya faru da shi lokacin yana yana yana burtuna a nisra yana burtuna a nisra wasu suka zo daga wani gari suka zo suna yi masa godiya yake me ya faru suka ba su labarin wai sun shiga wata musiba ne a wani guri suka kira sunan shi kawai sai ga shi ya zo ko sai ce mutum su wallahi ba ni bane wani shaytanin ajami ne ga cuce imanin kuma abinda kuka yi shirka ne ku tuba a wani wannan babu wani mutum da iko yin wannan cewa yana nan ina turbin ku sai kun kira ni a wani gari na zo wannan shaytanin aljani ne ba ni bane kuma abinda kuka yi shirka ne ku tuba kaga da da wa'in ne zai ce an ce muku ni wasa ne ko haka ba shi kenan an samu hanyar samun razanu ko haka bari kaga duk wannan kaga wajen girmama shi sai suke so su wuce iyaka sai mutu sai mutu fuska daga lokacin da aka samu wannan kuma suna ta matsala ana cewa kan ulama على أنه لا يشرع التحرك بشيء من الأشكال والأحجار والبدع والمشاهد yace malamin musulunci gaba ɗaya sun ittifaqi cewa ba a shara'anta neman albarkan wani bishiya ko wani dutse ko wani guri ko wani mahalarta ba babu ko ba wa gairuha da makamancin wannan kisa suna Umar Allah ya kare a gare shi lokacin da yake khalifa yake amirin mu'minin ya zo aikin haji an cika da inda zai sumbanci hadarin aswad sai wata magana suna ba da kariya ga tauriri ce wallahi na san cewa ke kai dutse ne ba ka cutarwa ba ka amfanarwa amma muna kudantan kare yasa da manzan Allah ya ce musulmanci ka kaga akwai wani mai tunanin cewa in ma dan da lafiya in shafi dutsen in warke Ta gani ne an cire mishi ana ba ana kudantan ka ne sai da wai a samu aikin da da dutsen a ana kudantan shi ne kuma manzan Allah ya shar'anta yi an fahimta ku yau imanin ta inna hada tabarru mulun fiha kace irin wannan tabarrukin to wuta iyaka ne wuta iyaka ne alle wani ya ce ga ga ga ragowan kafin a Najeriya a kan shigo da isa cikin dan annabi ko cikin dogarawa yana nan a gidan kadiriya ko rana ko rana rana ake na buɗewa don ganin sun annabi ya zo da takalmai ta takalmin annabi ya zo da wani abu a kwalba wai gashin annabi ne wai gashin annabi sai a jika gashin a ruwa a drum sai a yi layi ana iya mutane suna sha a wannan zamanin ba a wannan zamanin ba sai an samu wani gashin doki Allah su kada kan a tafi na da ya nasu amo shi taruwa ce na musamman na buɗe gashin na an bude eh. al'atan biran na ruwa ta a tsofa a cire da mutane filaye da masu goci da masu boki da masu job wai ana ɗiƙa musu ko kai da kan security da mutum da annabi sallallahu alaihi yana dare har zai har Najeriya na da damar ya zo ya zo a Najeriya eh rigan kawa kenan kafin a baka sai ka isa balle a ce sandan annabi Allah salama ko a ce gashin annabi har akwai gashin annabi sallallahu alaihi rage har kai ka fi samun yi da wannan shi ne common sense common sense na zai zai tsara ba wannan abu hauka ne amma ana yi duk shekara ko wata uku uku ne a gidan kadiri a Kano ana yi ya zo da wani takalmi wata in ka sani shi wannan takalmin malam Nasiru Kabara ne za ta yi fara wallahi da zai dace takalmin malam masu ka bada ne sai da munin takalmin da lalacewar takalmin amma ya ta takalmin a cikin an sa a wani gilashi ana bikin a zo a gani sai an taro ko an cika biki ake na musamman a biya kuɗi kafin a ga to kuma komai kuma komai akwai IGR Allah ka samu gashi kaga duk irin waɗannan kuma irin wannan ba za ka hana su ba sai su ka kana so su ma in sun mutu a mutu haka sai sai su ma in sun mutu a mutu haka a zai bikin tsari ana ana ana roƙon shi ana ce shi ne ya da kaza ya bada kaza ya da kaza ha duk wancan da yazo na ce kan wani da wai wai da ya fada zumunci ya yi wahala sun fara musu sun suna raye yanzu ma suna mace sun san za su iya mutu su saka baki alam gurin sai ya ce wallahi ko shi da yana da ya haka zai siya wallahi sai ya yi gudu mama wallahi sai ka zai ana kare na suka dandamin suka mutum yana da hankali kuwa a duba wancan da ya ce wasu na da wani abu na kakanninsu ko da daina tsagin shehunnai ba mutum zai tsiyaye a tsaye malam gurin kuma a jos yake malam gurin sai kana da shi kawai ya fi izala a jos ina akwai da wasu da kafa izala a jiswa amma yau yana barazana da shi wani mutum zai tsayaye a tsaye Allah ka shirya da mu amma duk waɗannan wuce iyaka ne yake da wannan Allah ka shirya da mu da su baki ana ce wa zalika yatabarradu bihi ila du'a'iha haka abin zai rinka tafiya mataki bayan mataki har a koma bakan wannan abun yace wa kullu zalika ankarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yake dukkan wannan abin man Allah sallallahu alaihi wasallam inkarin sa halaki akwai hadisin sahabi Abu Waqid al-Laythi Allah ya kare da gare shi قال يا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ila Hunain lokacin da zamu je yaƙi Hunain wa nahnu qadatahu ahad bi kufr lokacin muna sabbin mutunta je yaƙi al-waqid al-laythi kama yakin hunay yaki ne wanda ya tattara mutane iri iri da yawa malamai suna cewa ma yana daga cikin tsohon da ya zama tsawarin musulmai suka wahala a yakin yawanci an musulunta ta da jiri yakin ya zo sa'annan kuma hajja waɗanda ma ba musulmai wasu cikin sai annabi yakin waɗanda akwai akwai akwai a wannan mu'ahadun waɗanda akwai alƙawari tsakaninsu da musulmai kwana ne ko haka da yaƙi ya yaƙi da sababbin musulunta da wata kawo musulun masu kabiya ba ta gabu ne wanda ba za su iya ba ba za su iya ba kuma Allah ya su kuma sai da suka ga taron su suka ga yawan su da kayan fuka da kayan fuka da yawan sojoji sai musulmi sai suka rinka fada lan nufasul yawma min killa kai yau kan haina ai mu da nasara yau mun nan Iska nan ka tsawa ba yawan dare dama yake ba nasara mene ne? Allah ne yake ba nasara. Iska yawan na yadda su nasara a kular ba. Ko ba haka ba, a sauran ya koka. Da fi Allah ta kamar su, kamar da Allah fara ya ce wa yau na ƙunainin ɗin a jabatkum, kalan kalamtum ne an kun a Allah ce da ranar ya ce ƙunai da lokacin da yawan ku ya burge ku ga cewa yawan zai ba ku Allah ce sai na barku da yawan. Mu ga ko yawan zai yi tafiyan na to abu wafi kallaifi yake yana daga cikin waɗanda sabbin musulunta ne aka fi wannan yaki da su da suka rusa walil mushriki na sadaratun ya kofona inda ha su kuma mushrikai suna da wata bishiyar magariya suna za su zauna a wajen bishiyar magariyar don neman tabarrukin bishiyar Wai wa kuna biha aslihatahum in suka zauna suna roƙon suna nisan tabarruki da addu'a wajen bishiyar magariyar kuma ta ta ya kubban su a kai a matsayin zai ba su kariya kuma zai ba su nasara sanadiyar ta kudu. yake hamu ta kai suna da wannan to abu ya fi tsallaiti yake ne kuma yake sanan nan nan magadan suna kyanta za tu anwa ma'abociya rataya yake samaran na bi sidratin yake ta mu yi musan ta kamar musulkai suna da wannan kuma da muka shiga ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu je yaki sai muka zo muka wuce wata akarya yawwa su shirkai suna da magariya ko kuma Allah ya bamu namu a kulna yake ko muka ce ya rasulullah ij'al allana zatu anwaq kama lahum zatu anwaq kada ce Allah mu aka sanya mana ma abociyar rataya kamar da mushrikai suke suna da magariya mu ma gashi mun ga magariya mu ma kawai a sanya mana mu mu rinka zuwa muna niwan sa'a mu ma a gurin kan ba ko da suka fi wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر an gane ku kuma annabi sallallahu alaihi yana da ɗabi'unsa in abu ya buƙaci mamaki ko ya burge shi ko ya ce Allahu akbar ko subhanallah ma haka haka ita hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin ba zai burge ku ba a ce ku ne one over oh aljanna gaba da sahabbai suka yi kabbara ana sai ce ku ce Allahu akbar a gane ku Yake to yace to a zai burge kuma zama kone one over ne ɗin aljanna ko kasa ta aljanna yake to albishirin ku ku ne three over four na aljanna suka saka yin kabbara an gane ko masara muna karatun a gaban malam su professor Abdul Alhaji Yunus ya kai gurin ce in izala suna da magabata ina ga burge ba muna kabbarawa wannan sahabbai haka suke yi in a ga burge ku shi wannan Allah bai burge shi ko ba shi sai Allahu akbar ko ce subhanallah haka ya daidai ne na kara bai burge ka ce Allahu akbar shi kabbara kuma da ta saboda Allah ya mutu magare da ya tsarin karate ta cikin su sai manzo Allah ce Allahu akbar Allah shi ne mafi girma sai manzo Allah ce innaha sunan ai wannan wani tsarki ne wanda suke yi kuma irin abin da zuwa faɗin nan wata suna cikin wani tsarkakun musulunta mabiya annabawa suna zallake kuntum ya ce abin da ku faɗin nan kun faɗi wallabi nafsi biye bihi kama kala jinu isra'ila le musa da irin abin da ne isra'ila kuma suka faɗa ma musa kenan mana dukkan annabawa da mabiyansu hanyar su iri ɗaya ne su ma mutanen annabi musa haida ba su je yaƙi sai ka ga su ma kafiran da za su yaƙa suna da alloli da suke zuwa neman sa'a a gurinsu. su suka ce ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha suka ce annabi musa ma ka sanya mana Allah kamar yadda su ma suke da alloli ana yanda suke da gumaka da suke zuwa neman sa'a to annabi musa ma ka sanya mana wani gunki da za mu zo neman me sa'a su ma ga sabon Allah su ga wannan magariya su ma sun ce a samu su ne magariya sai mun Allah ce inna ha sunan dama sunna ce al'umman annaba ɗabi'un su iri ɗaya ne sai maza Allah manzo Allah sallallahu alaihi sai faɗa musu irin abin da ake mutu faɗa mutane shi sai ce musu innakum qaumun tajhalun yake ku mutane wanda har yanzu akwai jahilci tare da ku manzo Allah ce matakai kuma har yanzu akwai jahilci tare da ku wannan magarin shi yake ba da sa'a sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarkabunna la tarkabunna sanana man kana qablakum haka za ku ta kokarin jin hanyoyin waɗanda suka gabata ku ce waɗanda Allah madaukakin sarki ya rahamshe ku yanzu kaga su mutanen annabi Musa ai sun yarda cewa Fir'auna ma shine Allah sun yarda waɗannan gumakan su ne ma allolin duk da akwai wani Allah ba a ke tare Fir'auna ke cewa ma alimtu lakum ilahin ghairi kana da wani Allah bayana ba sai zai ce in ba akwai wani allan to yana ƙasa ni ne ana rabbukumul a'la ni ne a sama shine a ƙasa da ni abin da muke da mutum tawon shi ne yanzu wancan ɗabi'a ta ce aina da mutanen abin musa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce iri ɗaya da ɗabi'an wadannan mushrikan na neman tabarrukin bishiyar magariya Kuma shi sakon, su mushrikai sun yarda cewa bishiyar magariya Allah ne? ba sai ta shi Allah ba ne su suna ganin za su nemi albarkan shi ne shi ya ne a yau muka tsakanin shawa Allah amma manzo Allah sai ce aikin iri ɗaya ne mun fahimci sakon sai duk wani wanda za ka rike irin wannan rukan ko haka ba shi ma aikin iri ɗaya ne shi ma aikin iri ɗaya ne shi malami ya zama ɗan tsakiya ne wajen bayanin hukunci amma ba ɗan tsakiya bane wajen mutum Allah shi ta malam kabiru gamba tun kusurinsa a cikin godiya da yake ma Allah shi ita ja'ilul ulama wa fi fiqatan fi bayanil ahkam Allah sanya malamai su zama don da su ne tsakanin Allah da bayan su wajen bayanin hukunce-hukuncen Allah ba wa fi ibadatin layi ba ai rabbi ne ai kuma rabbi ne kada su ‘yan bida suna ganin malamansu wasu ne wajen roƙon Allah, ba ka roƙi Allah wasu sai ka roƙi Allah turu dam, ko haka ba ne. Amma a musulunci kuma su malamai wa su ne wajen bayanin abin da Allah yake so da Allah abin da Allah ba ne, ba ya so. Amma ka tashi roƙon Allah ka roƙe shi ne kai tsaye. Ai kuma kamar sa zo gwamnati yake ma ‘yan bida. Ga irin ulama wasu kasan في بيان الأحكام كيف الرابع من فاز بمتابعتهم والقاطر من حاد عن مصاحبتهم إيه؟ وانت يشري بكم اظن ما لمن سكي كرنتر وطياري هكا وانت كما تركت كما كرنتر وما لمن توياي هكارا هم انت اقول وانت اظن أظنك أقول لك شيء فأولئك النفر من الصحابة kake waɗannan ta sahabban zanno anna hada nau'u min at-tadarrus la yadkhulu fi shirk sun sun yi zaton cewa irin wannan nau'in tadarruki ba ya shiga cikin shirka yace wa annahu min al-ja'iz fi'lu dhalik kuma sun yi zaton cewa ai ya halatta aikata irin haka فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu inkarin wannan maganan tashi sai malam ya ce qala tarqushi al-maliki rahimahullah sai daga cikin manyan manyan malaman malikiya yana da littafi al-hawadith wal bid'a ko al-bid'a wal hawadith haka ke kiran littafin bid'o'i da kirkirarun al'amura sai daga cikin manya manyan malikiya sai ke cewa karanta wannan hadisin sai ke fanzuru rahimakumullah ya ce ya ku masu imani Allah ya muku rahama ko rinka nazari ko rinka dubi حينما وجدتم قدرة أو شجرة يقصدها الناس duk inda kuka ga wata bishiya sama gariwa ko kuma wata irin bishiya Wanda mutane suke na fatan wannan bishiyar ya yu'azzimuna min sha'niha kuma ke girma sha'anin wannan bishiyar wa yajuna al-bur'u shafaa min qitliha kuma suke fatan samun waraka daga cututtuka ta hanyar wannan bishiyan duk inda ya ga irin wannan bishiyan wayanuquna biha al-masamir wal khiraq suna rarra tiyama irin waɗannan bishiyan suna kafa masa kusoshi da ya ko wani lokaci za a ga a da lokacin bishiyoyin kuka suna da yawa za ga an kafa an kafa kyalle a jikin bishiyan kuka ko a kafa laya ko a kafa kyalle wani kuma zallan kutan ne ma wani bokan shi zai ba shi ya zo rinka ya buga a distribution Allah ya malam Abdullahi Yusuf Allah ya rahamce shi Allah ya haskaka makwancin shi shi ya ce mana duk da muka gari mu cire kowa mu bari muwa tun da ya kawo mana duk da muka zo ga shan kuka an kasa a cikin tilla zarewa mu zazzare mu ciccire tunda ba mu da ƙarshen tsare tsara bishiya cikin da ta zama ana haka to mafita ne a share shine abin da malam Imam Bakuri ya ce to in kuka samu wannan fa hiya zatu anwar ce to hukunci da kai da wannan zatu anwar sai mu da kai suke yi za ku yi ce ko faruha ku fara shi sai ku ku yanke ku wuce shi an fahimta ko to kaga wannan ke nuna cewa ko da a makabarta ne ba wani tsabari ya zama fitina to abin da magabata suke shi su sun shafe kabarin yana daga cikin dalilin da ya sa har yau babu wanda zai mamu ga sakabarin sai na Ali radiyallahu anhu sun sahabbai da suke zamanin tabi'ai suka yanda aka yi kabarin tabi'ai ba wanda ya sai nuna ma kabarin sai na Ali amma yan shi suna da shi guda hudu Ba da su guda hudu kowanne sun ce kabarin sai na Ali amma ba wanda ya sai nuna ma ga kabarin sai na Ali inda aka binne shi saboda wannan shine tauhidi ko da kabari ne yake sai zo mutane fitina to a yanda za a kasance a kasance yau da gobe yau da gobe wanda suka san ma inda kabarin yake shi kenan an huta da bala'i da fitina kamar aka makadattu mu kokari muke ma muraya kadari ko ba haka ba wani ma yi burglary a tas ai burglary kabari da na gani a kabarin ɗan dole a Kano shi da wani ruwa ake ijewa ana zuwa ana ana ruwan a shafa jiki ruwan da ke kan kabari a wanda ke ciki abin da yake bukata shine ka zo ka fita zuwa ka ce an yaji kanshi kuma ka zo wani ruwan da ba shi wa wai ruwan ba ka dora akan kabarin wani an yi shi burglary da kuɗi a ciki ana zuwa ana jefa wai hadaya wani wanda shine mai kyau a nan kullum da maza zai fita rage tirikin nawa yayi a aina mai gadi bai sai fara ba akwai muridan nan nan da suke kula da abin? su ne suke ci kullum yana da ƴaƴan ne za a tattara su tsira na su murin su kai ma ƴaƴan shi tsaron wa maka da hadaya neman albarka neman albarka haka duk waɗannan waɗannan shirka ne ya zama wajibi a ne kuma irin waɗannan Allah ma a kuma tashi insha Allah ta'ala nan za mu ta'ala kuma zai zama ta gaba tsohon bayanin da malai akan nau'uka biyu na tattarruke wanne ne yake zama shirka babba wanne ne yake matsayin shi a matsayin shirka karami abin da muka fara sai Allah madaukakin sarki ba mu lafiya kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo Allah mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira da mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira sallallahu wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum assalam Allah ya na sani na'am har aka yi da sallah sallan suna nan amma sun yi kuskure an gane ku su ta yi amma sun yi kuskure eh. kuskure na rashin tsayawa inda ya kamata mamu ya tsaya amma su tana nan eh kuma fa'ada maganan kuka eh eh a gonan ku kuma ana ana miki irin wannan abun in ana yi to ku sare in ba ka ba in ba ka ba akwai matsala eh eh, eh. amfanin da ake da kukan na cirewa da tsawa bai kai karnan da kukan yake ja wani cikin raba mutane da addini yanzu aka aka zaɓi yanzu a ba ka zaɓi a cika zaɓi ɗaya cikin biyu da baka abinci ba ka rasa abinci daga nan har ya rayuwanka da yanzu ka mutu da yunwa amma sai aljanna wani za ka rasa shi ne abin? wanda wanda ya yadda yana zuwa wani abu a wurin shi yana haramta ma kanshi aljanna haka mushriki ya zama aljanna ba ne dan ne. kuma har abada kuma ba musulmi ba ne an fahimta ko kuma amfanin da ake da kuka ko bai kai wannan ba za a iya hana abin da ake ba tunda mu yanzu kuma gonaki da katanga an gane ko kuma yi wa gonaki katanga amma shari'a kuma abin da yake tafi za ga dukkanin nasoshin shari'a za ga ana kiran gona za a kira shi da ha'is to da shari'a yana so kana da gona ka mishi katanga yawanci yana da kuma yawan kan kata hadisai sai a ce annabi ya shiga gonan wani ni ina ne kuma kan ke shiga da sauransu shi da wannan shari'a yake Allah ya kawo ta na uku sai gamawa eh eh Kamiya eh. Eh. Eh. Amma ba gonan eh eh. Eh. Eh. Eh. abin da aka yi je in mai amfani ne ta aka amfana da shi ina an sa su suwe da su cingom sai ka sha wanda za ka sha ka ba yara ka ba yara yara su sha in an yi da kai a ci an da zaba zai da kusurwa a ci ya kula da sa za ne ma a ran shi yanka, sai ka rufe ranar ka gane ko eh duk duk a baro da ne wala duk da baro da ne sulhu ne ɗan kabari ba mutum a komai a jiya akwai wani lakta ai ba da sosu mansur ta kai a tawa a niger a lakta ta ke ba da labarin cewa ajiyan da la'asar wata mata ta kira su daga najeriya wai wani irin waɗannan ɗan bokayen wai kira ta ya ce mata wai kishiyanta sai kungila da shi cewa yayin da za a yi raka ta da gidan mijinta kuma sun yi ciniki za ta biya shi dubu ɗari biyu amma shi gaskiya akwai kima da mutuncin da yake gani amma ba zai iya rijakcin kuɗin ba in za ta mai mishi da kuɗin zai aikin da kuma zai lalata duk aikin ciki kishin za ta je ci. ta ba shi amsa cewa za a ma cika ta mishi dubu tamanin ya zama dubu ɗari biyu ya aiki. ba abin da zai faru ba da zai faru isa Allah ba abin da zai faru wallahi aka miki ka ga bar gidan nan to dama tun da Allah ya halicce ni ya sa yanzu ne iya wa'adin da zan yi kenan a gidan in ko wa'adi na zai yi ba da ire-iren ka dubu uku yi ba abin da zai abin ba komai wallahi ba bare bane ba bare bane kawai ku su da zai mai amfani da kwashe kafin kara duk ku sha kuna aikin gona kuna jin kuna aiki wani ya faru da masu kan kusan ya kai zai kai shekara ashirin da biyu kuma uku ta adawa ba da labari a nan ko adawa ba da labari mun zo makaranta da kusan muna shan gumi mun zo da shi da yake mu ne yan sammako muna zuwa a daidai tsakanin makarantar shan gumi hanyar da za ka bi ka fito masallaci a cikin nan tsakanin shan gumi da gida da kije shi nan da ɗan gida nan sai ga ƙwarya ƙwaryan da kaza a ciki a zan an buɗe ciki an gyara shi kuma an yi an zuba da su suyi da shingom abubuwa da su goro a tsakiyar kazan da muka zo kuma yaran makarantar izala ne shi kuma kasa an sami shi ya fara zuwa makaranta yana zuwa sai muka nuna mishi ya ba mu kyautar su din ya sa goron aju kazan ya sa adazun ya ce kuren zai amfani da shi a gida kuma ga ma da zulan <laughs> wallahi ya sa goron shi aju kazan ya ce tun da yankan shubuha ne an yadda kazan an yadda kazan amma kwarin ya ce zai aiki a gida zai amfani a gida Ko komai wallahi hayaniya ne kan karshe wani ya ta sallama nan mutum islam ba so eh. Da kamar yadda muka faɗa shi ne karatun da za mu yi sati mai zuwa insha Allah akwai abubuwan da ake neman albarka albarkan su wannan shari'a yace a nemi albarkan su kuma shari'a ya kuma maka yadda za a yi ka nemi albarka shi ma ba an barka ne ba za ka zo ne a taba mutum ce ka maka albarka babu wannan kuma nai Muhammad ba shi kadai ne duk duniya ba wannan shi ba wai jikin shi ba komai nashi ana neman albarka da shi ana neman albarka da yawon shi da tsarin shi da jinin shi da jikin shi da zufan shi da tufafi. komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana neman albarka da shi komai ga wanda aka yake ce zai zubar da fitsari ya shirye ba hariya na cika zubar da fitsarin ce ta tsaya tana inda ta ce shi ta eh, ce zalla ce ke da kuma kuma wada kuma komai shi ta ne amma in ba shi ba ba wani wanda za ka taɓa shi ka samu albarka duniya babu in ka dafa zuba ka dafa sami ba abin da za ka samu addu'a ne shi ne yake yanzu wannan muna magana wanda yake taba shi kenan ko kuma waɗanda su addu'ar nasu addu'a ne kamar iyaye misali ba ka da wani wanda kake da za ka nemi albarkansu kuma albarka shi ne su maka addu'a sai su maka addu'a da baki sai kuma ka mutu abin da a zuciyar za su ji daɗi su ji farin ciki shi ma albarka ne su iyaye ba dole ma sun buɗe baki ba duk da sai suna da rai ba ko ba su da rai in ka mutu biyayya za ka samu albarka ko ba ka nan sai abinda da yanzu misali wanda ya zo kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi iyayen shi su rasu shin akwai wani abu da rage ne musu biyayya manzan Allah ce eh shi ne ce na farko sai musu sadaka wannan na bayar ne la'ayin ya kai musu a rinka yi mutu addu'a sa'annan sai manzo Allah ce zumuncin da su suka kulla karka da ya warware sai duk zumuncin da su suka kulla sai a cika da kada shi da warware ba kana samun albarkan su sannan addu'a da sadaka kake musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yake cewa a cikin hadisi cikin sunan na Imam At-Tirmidhi ha suna cikin kabarin su za a sanar da su ana sanar da iyayenka addu'an da kake musu wani ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu aikin shi bai kai na Allah mishi yana cin azaba lokacin sai zai ga azaban an yanki sai fa zai ta kawo da addu'an dan ka maka yana cikin da ganin darajar shi na ta karuwa ni'imar shi na karuwa kuma ana faɗa mishi dalilin addu'an da yake ke maka haka ko ba su kai ana samun albarkan su sai mu tako da kuma babu wannan da Allah a karatu na gaba za mu na'am eh iyaye ba samu damar eh. amma shi ga Allah ba hmm. ya eh. sai ya yi kokari mutu ma haka yi muku aikin haji annabi salafan ya tabbatar shi ne aiki na farilla wani ke ma wani aikin haji ba ce aikin haji ba za ka musu kuma sai aikin haji ba ma ce iyaye ba kowaye za ka iya mishi amma da sharaɗin zama kai ne